لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون a cikin wannan aljanna suna da nau'uka daban-daban na 'ya'yan itatuwa masu daɗi kamar inibi da ɓaure da ruman kuma suna da duk abin da suka nema na jin daɗi da kala-kalan ni'ima duk abin da suka nema za su samu